cikin shirin zamu duba yadda ake hada-hada a kasuwar dabbobi a jihar Maradi. A daidai lokacin da babbar sallah ke karatowa. Daga na Ibrahim ka almasi garba zai shigo mana da shirin na tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duka duk sai mun fara shan labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. yau al'ummar saliyo suka kada ƙuri'a zaben shugaban ƙasar inda shugaba julius da bayo ke neman zango na biyu zaben na yau na zuwa ne yayin da ƙasar ta saliyo ke tsakiyar ƙalubalen tattalin arziki wadda ya haifar da zanga-zanga a sassan ƙasar a bara bubakar kwante wani matashi ɗan shekaru ashirin da 27 ne daga yankin wellington a gabashin freetown babban birnin ƙasar ta saliyo ya ce ya je rumfar zaɓe tun da sanyin safiya inda ya jira na tsawon inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliode wadda ke jerin ƙasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa a tsakanin shekarar 1991 zuwa biyu, biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa ƙasar kaca-kaca kimanin fiye da shekaru goma da suka shuɗe. wasu ƙarin al'amura da suka zama kalubale ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa ta saliyo su ne annobar cutar corona a shekara ta 2020 da kuma barkewar yaƙi tsakanin rasha da ukraine lamarin da ya ƙara farashin kayayyakin abinci a ƙasar wadda ta dogara da kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. A yau Asabar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagner inda ya ce bijiro umarnin kwamandojin kula da ayyukan soja cin amanar ƙasa ne yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradin Rasha. A wani jawabi ta kafar talabijin shugaba Putin ya yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Rasha inda kwamandan dakarun ƙungiyar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji. Dama dai tun fari Rasha ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a Moscow bayan da kwamandan na Wagner Prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin rundunar sojojin ƙasar ta Rasha. Sai dai Rashan na ci gaba da kira ga mayakan ƙungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen ƙungiyar. a wani labarin kuma jami'an kungiyar tarayyar turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadarorin rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan biyu da talatin, wajen tallafawa kiran da sake gina kasar sai dai babban bankin nahiyar turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar turai din inda a wasa matakin na iya shafar takardun kuɗi na euro da kuma yanayin hada-hadar kuɗaɗe a nahiyar turai alhazai daga kasar sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki inda suka dukufa wajen addo'in kawo ƙarshen hare-haren yaƙi da kasar ke fama da shi kusan watanni uku da suka gabata azantawa da shi kamal kabashi daga lardin darfur wanda ya isa saudiya domin aikin hajjin bana na fatan wanzuwar zaman lafiya da lumana a sudan kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki a gidajensu a yankin kudancin darfur makonni da suka gabata kuma ya tsallake rijiya da baya yayin da mayakan kungiyar rsf da na rundunar sojojin ƙasa ta sudan ke fafatawa kamal kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa guda biyar sun tsallake hare-haren kana daga bisani suka tsere zuwa alfashar babban birnin lardin na darfur inda suka samu mafaka ana shan labarun ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rautani daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau Asabar bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong ɗin. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin ba da ɗauki ga fasinjojin da matuka jirgin. Jirgin mai ɗauke da fasinjoji 293 da ma'aikata goma sha bakwai na kan hanyar sa ta zuwa birnin Los Angeles ne na Amurka. Sai dai rahotanni sun ce sha ɗaya daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a asibiti da ke kusa kafin daga bisani a sallame su. Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da Indiya da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci akan iyakoki. a wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar a fadar white house ta shugaban amurka a ranar alhamis da ta gabata bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba joe biden da prime minister india narendra modi shugabannin biyu sun yi allah wadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci akan yakoki sanarwa ta bukaci pakistan ta ɗauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yanki da ke ƙarƙashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-haren ta'addanci. Sai dai Pakistan ɗin ta bayyana wannan kira na Amurka da Indiya a matsayin lafazi maras tabbas wadda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura. Matsalar tsaro da ta matsin tattalin arziki da ake fama da su a jamhuriyar da dama da wasu ƙasashe makwabta sun kawo masu kasuwancin dabbobi a babbar kasuwar dabbobi ta garin agiye da ke cikin jihar maraɗa cikas a shekarun baya dai kasuwar ta agiye ta yi fice wajen gudanar da kasuwancin dabbobi musamman ma a daidai wannan lokaci na gabanin sallar layya inda abu na masu kasuwancin dabbobin ke kokawa da karancin ciniki kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na yusuf abdullahi daga yamai Irin yadda hada-hadar kasuwancin dabbobi ke gudana kenan a kasuwar dabbobi ta garin Age da ke da tazarar nisan kilomita 80 daga birnin Maradi na jamhuriyar Nishar. Kamar kowace shekara a daidai wannan lokacin na shirye-shiryen sallar layya. A bana ma wannan kasuwar ta cika makil da dabbobi. Akwai akuya, akwai rago, akwai tinkiya, duk ana samu. Na tsarnin kasuwa ake akwai su. Akwai ragon 130, akwai 140, daga nan yau ƙasa har na sattin har na akwai har na ɗari da hamsin akwai biyu yau da akwai. A kowace shekara a daidai wannan lokacin kasuwar ta dabbobi ta garin Age na samun tururuwar baki na kasashen Afirka da dama musamman ma na tarayyar Najeriya da na kasar Mali. To sai dai a bana al'amarin ya sha bamban. Yan Najeriya ba su zo ba dalili na harko akwai matsalar tsaro na harko kenan. na biyu kuma akwai kasashen da ake hita da su surtu ma gana, nan ma akwai matsala akwai harkar mali nan ma akwai matsala to koya al'amarin yake a bangaren masu sayar da manyan dabbobi musamman ma shanu kaso bana dai ba wuya ba daɗi ba kaga da kama wannan wanda nake riki dari uku da sattin da saba'in zan sai da shi yanzu dari uku ake shi. faduwa najeriya ba a sayi su ne abokan cinikin mu to ba a sayi naira ce ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan mun gaza tsaya daidai. matsalar tsaro da ta tattalin arziki da ake fama da su a kasashe daban-daban na yammacin afirka musamman ma masu makwabtaka da jamhuriyar nijar na daga cikin dalilan da suka sa farashin na dabbobi ya zo da sauki a bana a kasuwar ta agiye a cewar masaya ko kwastomomi. ga fara yanzu in ka zo nan raguna saboda Allah wato san sa ake gasu nan yanzu duk an kawo su mata sai mai da ake ta zo ta kama kamar cikin ƙasa ne ake yin ta makwabta ba su zauwa. To sai dai mai yiwuwa farashin na dabbobi ya tashin gwabran zabi nan zuwa wasu 'yan kwanaki kamar yadda ya kasance al'ada a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. dan Allah ku bambanta mana karya da gaskiya kan wannan al'amari. Shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su Alaska da Rasha da dai sauransu waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama ƙanƙara? Idan ko haka ne shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu? Mai tambaya Kwamar Ahmad Sale na faɗa da ke jihar Gombe. To da farko dai Alaska ba wata ƙasa ba ce wata jiha ce a Amurka. kamar yadda za a ji a amsoshin. Idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntuɓar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a Amurka da Rasha da Canada da dai sauransu. Ina maganar madakin samunaka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Krako, wanda ya fara amsa tambayar ta Comrade Ahmad kamar haka. To, Assalamu alaikum masu sauraron mutu, an tambayan comrade ahmed a takaice ne wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake a ƙasashe kamar rasha a haka nan a canada nan ma amerika akwai gurare wanda ke jahohi wanda ke su sanyin ma ba a ce komai kamar yadda ka faɗi alaska alaska ba ƙasa ba ce wato jiha ne a nan a amerika wato kamar yadda ka faɗi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zane kankara in kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san gilashi haka zai zama hmm. ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi hmm. saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake hmm. wannan ruwa da kan zuba mai zafi yana iya zama ƙanƙara nan take hmm. ba sai ya ɗauki wani lokaci mai tsawo ba. To ba daki a sauran ƙasashen duniya da ka je ka shin ka fuskanci wasu abubuwa masu eh, kama da haka? Kwarai da gaske wato na farko dai ina sha'awar zuwa kanada ko yaushe ina ina sha'awan zuwa kanada dan ba mu da nisa da kanada a mota ma daga nan America za ta shiga awa shida ne kawai daga garin da nake zuwa kanada. Hmm. to na niyya in je wannan gari na Montreal da Toronto na niyya in kwana uku ne a ran da na je kotu washe gari da sassafe ma ne na juyo dan tsananin tsaban sanyi ban san haka abin yake ba kunne na yadda ka san katako hannunka za ka ji <laughs> ne a cikin ka ko kaɗan ka daukare ne in kuma ka sa hit a ka shi kansa hit din sai ka yana maka wani irin zuji yana maka zafi wato abun ya fi karfin shi yawa kuma mm. in ba a arziki haka na juyo mm. to wannan sanyi haka yake a wannan kasa wannan yana ɗaya daga cikin abin da na kalubalanta farkon zuwa na ƙasar nan sanyi mm. wato a nan kuma amerika din. domin mukan je kama kifi mm. lokacin da ake cewa sama din nan wato hutun sama daga wajen jun lokacin kowa turawa na nishadi a tafi teku. Mm, watan yuni kenan. Mm. yawwa a je kamun kifi to sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu lokacin da ake sanyi teku abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri gishiri amma akwai rafuka wato korama da sauransu mm. da ke ba ruwan gishiri a cikinsu daskarewa yake sosai to abin da yake bani al'ajabi wanda ma masu sauraron mu wannan abin su ma zai basu mamaki kankara ta daskare rafin gaba ɗaya kogin ya daskare ya zama kankara mm. to Allah mai iko kaga a nan ma sai mutum ya ji tsoron Allah mm. yadda kifin nan zai rayu to akan je kamun kifin wannan rafuka mm. wannan abu ya faru kwatsar wasai na je wannan ba na bi masu zuwa wanda suka saba wato akan je da jiga kamar yadda za ka haɗa rami to haka za ka fasa ƙanƙarar nan kuma rafuffuka haka za ka hau su kai tafiya a kan ya riga ya daskare ya zama ƙanƙara. Yako Allah. sai a je wajen daidai ake wuri hmm. a huda rami sai a zagaya kamar a wani shata ta haka sai a fasa to Allah da ikonsa kifin hasken uh, uh, sararin subhana suke gani mm. su miko kansu su fito daga wannan to dama abin da ake zuwa don a kama wannan kifaye akwai ɗan irin raga-raga da ake sa sai ka sa sai ka kwarfato su ka samu mm. ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi mm. sai ka sa sai ka kaki kifin sai ka dago shi na je mun kama kifi mun komai sai na je na taka wani ruwan da ke kankaran bata riga ta daskare sosai ba. A daskare sosai ta kari ba, aiko sai ta burma da ni. <laughs> Da, lalle ka sha sanyi. Ta burma da ni da ita Allah da ya taimake ni na iya ruwa, na ɗan yi amma da ƙyar na fita yadda ka san an sa na a irin turistin da ake sa gawa. <laughs> Lalle To haka, to kaga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan sanyi. Mm. Banda wannan yanzu a ce kaga a yau nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka ajiye shi a windonka to ina tabbatar muku masu sauraron mu saboda sanyin da ake mana a nan za ka ga kafin minti biyar in ya daɗe ma minti goma za ka ga kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a windonka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara. Mm, wato a nan birnin boston kenan. a nan birnin boston tun ma ba wani jihar makociyar ba ne, hampshire. Ifi mm. mu sanyi. to haka nan za ka gani to amma ka ga kamar su kula da su ba san ma abin da ake yi ba eh da yake amurka na da faɗi sosai kwarai da gaske hmm. an shi za ka ce tumbin giwa kamar da ake makano kira hmm, to hmm. haka amurka take to madaki idan ku a birnin boston kuna fama da tsananin sanyi haka ya eh. abin yake kenan a alaska a yanayi irin wannan wato na alaska ma ai daban yake alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar tamar waya ake cewa ban sai da zan fasa shi da hausa ba wato kamar yadda za ka sa ruwan zafi a flask don kai ya huce so haka nan akwai wanduna da suwaita da riga ta fan din da za ka sa akwai su shi ake cewa tamar waya in ba su sa ba to za Wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba. Ina hmm. shi yasa ko a rasa in mutane suka lura za su ga cewa za ka ga wata irin hura Hmm. wanda mutanen rasha sukan sa ta hmm. wannan hula ana yin ta da fatan tunkiya za ka ga sun rufe kunnensu hmm. a nan a alaska da na je wato wannan ulin kamar fatan tunkiyansu ka san ba ina ba na eh, da gashi gashi dai kamar ulu haka za ka ga tunkiya katuwa za ka iya hawanta haka kai ka ko ina amma aka feɗe ta za ka ga naman ba wani abu naman dan tayi ba naman komai ikon Allah duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi wur a yi hula a yi wanduna da sauransu duk tanadin sanyi mm. to a nan kuma abu mamaki masu sauraron mu mm. za ka gani a wannan alaskan idan ma ka fito waje duk da ka sa wa'annan kayan in kai magana da kamar wani ni da kai yanzu ko muna magana za ka ga hayaki na fita a bakin ka sai ka ce wani maye. Mm-hmm. <laughs> Lalle ka. Saboda tsaban sanyi iskan duk da za ta fito daga bakin ka. Mm. Sai ka ga hayaki hayaki ne tururi fari. Wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali. Ai wannan fitacce ne za ka gan shi. Mm. Najeriya da sauki. Amma a nan za ka gani mai zahiri za Kamar mota ta tashi. yawwa za ka ganin tururi yana fita a bakin mutum sannan banta wannan a nan boston din nan akwai wani abu da na taba yin kuskure mm. an yi sanyin nan mota ta yi da karfe ne jikinta ko kuma fiber mm. to dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don watsa ma gilashi na kuma motar ta ƙi buɗuwa Kuma ya rufe kam mm. na wawwatsa ruwa a kofan domin ko ta buɗe ina ai sai ruwan nan da na watsa ya daɗe zama ya Go-screen ɗin wato gilashin motar mm. sai tsawa ya tarwatse mm, saboda tsawon sanyi to duk irin wayannan abubuwa nau'i ne na sanyi haka na taɓa yin wani bako Kano ina ce miki alhaji tafi a hankali ga shi dogo uh-uh. ba na so faɗi sunan shi <laughs> kar ka tona mai asiri ai sai amma an yi wannan sirin ya san da shi nake yi yana nan a Kano a kofar ruwa iko Allah da ya zo muka daga da shi shi kuma ya yi wani irin shiga sunawa mm. suna ta sha'awansa mm. ya sa irin manyan kaya din nan to ga su no mm. shi kuma yana ta sha'awansa na sai na ce to alhaji duk inda ka ga wuri ya yi wani a nan america ana cewa black eye hmm. to abin da ake nufi da black eye dusar kankaran ne hmm. sai ta narke ta zama kankara ko a kwalta ne ko a hanyar tafiya ne kai ba za ka gane ba kai ba ko ne da nake ga mushi duk inda ka ga wuri yayi salon salon salon kamar jira shi karkata ka da ta hmm. ba komai ai ba komai muna tafe da alhaji kofar ruwa ya aka yi ya aka yi ina tafe ina tafe ina ta magana ne kadai a sai ya riga ya zube Iko Allah san sai ya kwashe shi ya zube a ƙasa ayya wai ga wannan sai riga in ya yi yunkuri da taji kuma da ka da irin sanyi to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin samu naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Karako wanda an samu da tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. A gai da Malam Ibrahim, kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon. Taron BOA, Shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum, siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. zauren VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman saƙonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka.